America, a birnin Washington. kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za a kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ma za mu yi magana ne akan tazarar haihuwa shin me ake cewa akan wannan batu ba da tazarar na da kyau saboda zai ba uwa karfin jiki da lafiya in bayan ta haihu din nan abubuwan da ta riga ta zubar daga jikinta da zai kara mata kuzari da lafiya da karfin jiki da komai aka je a wannan gutsar muna ta fada ƙarin bayani. Wakiliyar sashen Hausa a Abuja ta tuntuɓi wasu matan da suke amfani da wannan tsari. Sannan Binta daga Kaduna ta gayyato baki zauren tattaunawar mu akan wannan batu. Za mu kuma ziyarci filin kwalamar mu a yau. Amina ya filin kwalamar na yau wanne ne? sai da duk mai so ya ji ya kasance tare da shirin yau da gobe. bari mu fara da zauren tattaunawar mu Abuja. Mu ji abin da Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana suka tattauna a kai. Binta gareki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Sadiya daga nan Abuja. A matsayina na wanda ta yadda da family planning wato tazaran haihuwa. So a gaskiya ya kamata mace ta samu lokaci tsakanin haihuwa zuwa haihuwa mai dan tazara saboda ya ba ta damar shayar da yaranta yadda ya kamata da kuma samun abubuwan da za su gina mishi jiki da kuma ya samu lafiya da kuma kulawa yadda ya kamata. A wannan abin nan din yanayi mata suka tsinci kansu kansa a wani hali na cewa a samun matsaloli na illatarwa akan amfani da waɗannan su kwayoyin magunguna ko allurai da dai makamantansu ko implant so abin da yakan jawo matsalan waɗannan abubuwan da farko kafin mace ta fara tunanin wannan family planning wato ta tazarar haihuwa ya kamata a mata gwaje-gwaje a gashin a cikin waɗannan contraceptive ne ko um, IUD ne za ta saka ko kuma implant ne ko injection ne na allura ta gane a mata gwaji a ga meye ya fi kyau zai dace da jikinta idan kuma IUD mata sukan samu matsala sosai wanda suka saka IUD saboda ya kamata a ce an yi scanning an duba mahaifar an ga cewa ba wani infection sannan sai a saka to yauni lokaci akan samu matsala ba a yi scanning ba aka duba aka ga lafiyar ta so kila a lokacin ta samu ko wani infection to kuma sai a zo a saka wannan IUD din ta sai kaga an zo an samu matsala amma dai kuma ko kuma alluran bai anshe ta ba jininta ko kuma dai akwai wasu wasu matsaloli to ya kamata likita ya yi gwaji ya gani ba haka kawai mutum ya tafi zai saka ya ce a saka mishi ko kuma ya ce fara allura ko contraceptive ba kuma bayan nan akwai wasu hanyoyi na addinin da musulunci ya tanada na yadda ake yi idan aka yi bincike mata sosai su gane su tambaya za a musu bayani cikakke da ya kamata su yi ba tare da sun sha waɗannan magungunan kwayoyin bimba ko wani abu makamancin haka. Assalamu alaikum sunana Rukayya basha Ni ana fahimtar tazaran haihuwa ya halasta ne a addinin musulunci ta bangare biyu na farko akwai iyalan da zaka ga sun tsinci kansu a cikin matsalan talauci wanda zaka ga ciyar da wannan yaran zai zama musu damuwa ko in ce zai zama musu wani matsala ko barazana a cikin rayuwansu inda ba su da karfin da za su kula da 'ya'yan da suke haifa ko kuma ba su da wani gamsasshiyan tarbiyyar da za su ba yaran su a irin wa'annan mutanen to gaskiya tazaran haihuwa ya halasta a gare su sannan kuma akwai gefe na biyu kuma iyalan da zaka ga dai masha Allah alhamdulillah Allah ya wadata su da arziki amma kin matan shi tana da matsala wata um, maybe wajen kaman haihuwan takan samu matsalan high blood pressure haka ko kuma dai yanayin cikin nata yana kawo mata da damuwa haka da matsaloli takan sha wahala in dai ta samu ciki to irin wa'annan mutanen su ma a nawa fahimtar tazaran haihuwa ya halasta a gare su to amma kuma in kika cire wa'annan mutane biyu wanda zaki ga kawai su ce su suna haihuwa kawai ba sa son haihuwa ne ko wani abu dai na daɗin rayuwa gaskiya addini ba ta yarje musu ga tazaran haihuwa ba kuma a shawaran da zan ba mata shine a duk sanda zaki tazaran haihuwa ya zama tsakaninki da mijinki ne zauna ku shawara daga wannan lokacin zuwa wannan lokacin za ku yi tazaran haihuwa shekara ɗaya ne ko bayan shekara biyu ne ko bayan shekara uku za ki iya tsakaninki da mijinki ku yi wannan shawaran yanayin kwanciyar auren ku kuka san yadda kuke yin shi to a haka ɗin dai za ku iya yin tazaran haihuwa ba tare da da kun je ga asibiti ba saboda in kuka je asibiti gaskiya yawancin na asibiti din nan akan samu matsala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a gaskiya dai magana ba da tazara tsakanin haihuwa a wuri na abu mai kyau ne kuma a musulunce malamai da yawa ma suna magana idan dai kaman an samu ciki da maybe da goyo yana iya kawo ma mata illa wannan kuma ya zama kaman magana a cire kenan amma ba da tazara tsakanin haihuwa yana da kyau yawanci illolin maganin ne ya sa mutane mutane suke gudun shi misali kamar ni nan saboda ina da jiki to jiki na yana da ban san yadda zan sa shi ba kamar tendency na retaining yana rike ruwa yana dan ƙara ƙiba nan da nan da wuri so in dai har na ce zan yi magani na ba da tazara zai bani illa saboda sai da na yi bincike ga wurin likitoci game da wannan cewa zai iya kawo ma mutum ma ciwon siga ciwon hawan jini da sauransu wannan magungunan na yi magana da wani likita ne musulmi abin shi ya mun bayani guda guda har ya bani littafi ya ce in je in karanta in gani yanda abubuwan suke to ni da ma ainihin ni a wuri na fa ni ban yadda da wani maganan eh, shan magani ba amma dai ba da tazarar na da kyau saboda zai ba uwa karfin jiki da lafiya in bayan ta haihu din nan abubuwan da ta riga ta zubar daga jikinta da zai kara mata kuzari da lafiya da karfin jiki da komai at least in ta ba da tazaran kamar shekara daya biyu ya danganta daga kowa da yanda yake so wasu suna iya bari shekara daya wasu bari shekara biyu shekara uku any abun da na Allah ne haihuwa na Allah ne saboda ni nan tun da na bar na yaye yaro na yanzu shekaran shi bakwai kenan ban taba shan magani ko da panadol bane wai akan ba da tazara kuma dai Allah dai bai kawo ba ne. so kuma ganin nake kamar shi yawancin maganin ma yafi illa ga mata su maza ba su da matsala matan ne dai yawanci abubuwan nan su alluran nan ne an ce akwai wani implant da ake sa a jikin fatan jiki ga pinsin da ake sha da dai sauransu wasu ma ni ban sani ba so opinion ina dai kenan ni a wurina yana da kyau saboda yaro ma zai samu kwa warin jiki ya sha nono yadda ya kamata kafin a yaye shi sannan bayan an yaye yaro kuma uwa ta riga ta yi karfi da kuma yaro ma ya yi karfi ba zai zama kaman ka ga ciki ga goyo din nan ba. salamu alaikum na Fatima Shagari. Maganar family planning wato akwai kala-kala amma mace mai lalura ah, tazaran haihuwa magana da muke magana kenan mace mai lalura ta ga cewa idan ta sa akwai wani eh, abu da ake mishi lu karfe eh, ne da ake tara mahaifa wance roba ne yanzu da ake tara mahaifa idan ta sa wasu wasu suna zubar da jini kawai ta sa musu laulayi su gwamnati ma gara su cikin eh, laulayin ciki to idan mace tana da al'ada wanda yake tsaf yana zuwa cikin kowane kwana 28 26 zuwa 28 zuwa 30 da akwai wani abu da muke ce mishi bit cycle shi wannan eh, kamar carbi yake za ta iya amfani da shi amma dole sai da yarjejeniya da mai gida da kuma gudunmawar shi ya wannan din yana da amfani kwarai idan mai gida ya yadda a kuma da akwai wanda yake shi na musulunci wannan kuma shi ma din da sai dai idan mai gida zai yadda yadda yarjejeniya tsakanin su sunana Fatima Ma'aji Masaya gaskiya ni ni ana ra'ayin na yadda da shi kuma ina yi uku shekara na kuma goma sha ɗaya yanzu zan cika shekara goma sha ɗaya kenan da haihuwa ina da ɗan da ya cika zai cika shekara goma ina da shekara shida kuma yanzu ina shekara bakwai kuma ina da shekara uku to kin ga ai an yi tazara ya tazara <laughs> alhamdulillah saboda menene ni dai gaskiya tazara yana mun gyamu saboda ina da yawan laulayi ko ba don yawan laulayi ba ma idan ina da ciki ba na iya yin abubuwa da yawa da nake son ko kula da mai gidana ko kula da yaran mu abubuwan gidana da yawa sai ya wahala ta kaina nake kuma sai ina ga kamar kusan dai kowa yawanci dai haka ne in kana da ciki ta kanka kake yi so kin gani idan ka ɗau ciki wata tara ka zo ka haihu akalla ba kasar ba dai in ka haihu ma shi ma wata uku hudu biyar shida zuwa bakwai irin nan dai zaki nemi ki huta ki kula da yaro in kika haihu ba ba ya kare ba ne zaki shayarwa kika gama shayarwa kuma shi ma a zo a ɗan kula da shi dai ya ɗan kai dai manzilin da zai iya dan a dan eh, yaye shi sa pampas ya dan ɗiga ya dan kai wani girman a samu dai a ni dai a nawa ra'ayi saboda gaskiya yana taimakawa sosai kima ki dan samu lafiyan jiki To jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu dai za mu leƙa birnin tarayya Abuja inda wakiliyar sashen Hausa Halima Abdulra'uf ta tuntuɓi mata domin jin bayanai akan wannan tsari na tazarar haihuwa. Masararo mu da sake saduwa da ku a zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da magidanta maza da mata inda za mu tattauna da su akan abin da ya shafi tazarar haihuwa. tazarar haihuwa dai a lokacin da ya shigo arewacin najeriya ya fuskanci kalubale daga mutanenmu da kuma malamai bayan dai da aka samu cikakkun bayanai wa'ansu sun ba shi goyon baya wa'yansu kuma suka ci gaba da mishi mugun fassara amma a halin da ake ciki an samu magidanta da yawa waɗanda idan aka samu matsala na zamantakewar aure to akan danganta shi ne da kila yawan haihuwa ko kuma rashin samun kudin da za a biya bukatun iyali shi wannan shiri na tazarar haihuwa ya samu tagomashi a halin yanzu ya samu karbuwa amma ba san dalilai waɗanda matsayin magidanta za su bamu na yadda aka yi shi wannan shiri ya samu karbuwa a inda kan suka fahimci ko amfaninsa ne ko kuma yaya ne dai za mu ji daga bakin su malamai rakan ku da zuwa barkan da to duk da an ce abin ya fi shafan mata ne wato su ne suke yin tazarar haihuwa amma akwai shi ma tsarin tazarar haihuwan wanda aka keɓance domin maza amma zan fara da mazan ne tun da an ce a kowane gida dai akwai shugaba kuma shugaba shine namiji ku maza shin menene dalilan da ya sa ko karɓi wannan tsari na tazarar haihuwa wannan tambaya da kika yi a fahimta da kuma nazari kika ce me yasa muka karbi wannan tazarar haihuwa hmm. akwai fuskoki akwai fuskoki na zamantakewa akwai kuma fuskoki na bangaren addini tazaran haihuwa idan ka ce yau ba ka son tazaran haihuwa don gudun talauci shine babban illa a mu musulmai amma kuma in ka ce ba ka son tazaran haihuwa don wani al'amari da kake son kai nasara a kan shi wannan naji malamai sun ce ba laifi ba ne. Ko kamar yaya? Masha Yawan zira'a da za ka tara ba su samu darajar da ya kamata samu daga uwarsu ba ba su samu darajar da ya kamata samu daga ubansu ba kulawa to yana tashi ya zama kamar wani abu ne da ake ce aikin banza har hausa suka yi kari suka ce da haihuwar yuyu gara da ya kwakwara misali rashin wadata na sa a haifi yara da yawa a gida da zaki ga ɗakin ki tsafta makarantar da za su je babu hali na addini ba za a je ba na zamani na boko ba za a je ba mm. a tsaftace zaki ba za a iya ba a ba su abincin da Allah ya ce hakki ne ba za a ba su ba tufafi ba za a ba su ba ke idan kika shiga wani gidan kika ga yadda zira'a suke saboda tausayi sai ki kusa kuka mm. dan menene dan ita ma haihuwa an ce makauniya ce inda dadi ke ba nan take leka ba sai inda wuya take haka ne to amma an ce haihuwa albarka ce kuma ko albarka ce daga Allah subhanahu wataala amma kai uba ko ke uwa in kun inganta abin da kuka samu kuma kun roki Allah kai Allah ya shirya su to wannan albarka ce babba amma muddin kaddan ka haifi ƴaƴan da zaka baka damu da su ba saboda rashin wadata baka san inda suka kwana ba babu sana'a babu boko babu abinci ba ba ba ba a ita jero su din tokin ga wannan shine babban illar da za muke fuskanta kuma zaki ga din inda kuma aka dan tazarata haihuwan aka yi ta baina baina to zaki ga ko a cikin gida ne ma matan da ta yi haihu da yawa daban take da wacce bata haihu da yawa ba anya barin ji wannan ko an shi Ila yana goyon bayan masu zuba hannun wannan abokin eh, tattauna wannan mu'amala da ni da shi gaskiya akwai abin da ya manta shi alamari na haihuwa ai daga Allah ne na daya sannan kuma duk inda yake da al'umma to ka duba ka gani ka ga akwai arziki a wajen misali kasar sin duniya ba kasar da ta kai ta yawan al'umma sannan ko duk duniya ba kasar da ta kai ta arziki kin kawo kasuwancin ka sai kana ce maka sin to amma ma ba ka ganin saboda su ba masa abun ya ta'azzara yawan jama'an nasu ya sai da suka kai ga da san ce yaya biyu ma yanzu aka kai ga yaya ɗaya kawai aka halitta wa kowane dan kasar sun ya haifa to ai abin da nake so ki gane ko kuma in ce mutane su gane shine sun kai ne yahudawa sun zo musu musu kaka gida anya china fana ɗaya daga cikin kasashen da ba a juya musu a ina gaya miki wannan magana a nan kasar mu mm. najeriya duk gidan da ke da yawan al'umma in kin ga gidan nan abin da ya lissafo rashin tsaftace muhalli da rashin tsaftace yaran da kuma basu su in kika duba haka ko to akwai matsala tsakanin uban da uwar. Anya maran tambi mace. Hajiya ta. Eh, kin taba haihuwa. Kin san yaya ai tun daga daukan ciki har zuwa haihuwa saboda haka kin san me mace take bukata ko da ma likita bai ce ba a naki fahimtar menene amfanin da mace za ta samu idan tana tazarar haihuwa eh to gaskiya kamar yadda kika ce zan dan iya bin bayan su zan iya kaucewa amfanin shi shine ga lafiyarta hmm. idan ba ta da cikakken lafiya ya za a yi ta reni ma yaran da ke gabanta ga kuma wani cikin ga kuma wani cikin ba duka maza bane suke iya da um, su kira sadaukar da lokacin Ina su a yanzu. A'a akan samu. Mhm. Akan samu. Akan samu matasa da za su tsaya a gida su taya matansu. In suka oh. san cewa matan suna bin doka yadda aka bin musu. Amma ni da gaskiya nawar ra'ayin zan so in yi tazarar haihuwa amma kuma gwara kaɗan haifa in kaɗan haifa tukuni sai ka dakatar. to gaskiya ni dai ni na a ra'ayina na fi son mace ta yi tazaran haihuwa saboda ga lafiyar kanta idan ba ta da lafiya za a yi ta gyara gidanta idan ba ta da lafiya za a yi ta kula da shi kansa mai gidan saboda a dalilin rashin bashi cikakken kulawa mm. in ba wai namiji ka samu dai irin mai dan tsoron Allah ba gaskiya zai iya zuwa ya je yana bikin da a waje mm. ni dai kan na bi ra'ayin gwara in yi tazarar haihuwa mm. saboda yafi to kuna ji dai eh. ita wanda abin ya fi shafa mm. waje jirgin alhakin daukan cikin eh, ta kuma haifa ta ba ku hujjan cewa yana da amfani a jikinta da lafiyanta da kuma ingancin yadda za ta ba ji kulawa da 'ya'yan a gaba ki daya to a halin yanzu za ku ga wa'yansu mazajen hmm? mm. duk da an tsara cewa kana idan ma macen ta taurin kan cewa ba za ta yi amfani da wannan tazarar haihuwan ba hmm. kai ma an baka hanyoyin da za ka iya bi wurin yin tazarar haihuwan amma sai ku ci sai ku ci a'a macen ne kawai za ta yi kuma an ba ta yi ba akwai matsala a gida hmm. shin wannan wani hujja ne eh hujja ne to me yasa ka ce abin da yasa hujja ne sanda aka fara fito da tazarar haihuwa hmm. a kasar duniya gaba daya a maganar mace aka soma sai daga baya da ilimi ya ilimanta sai aka fito da na maza kuma a yanzu yana tabbatar miki in kika tara maza ashirin wani bai san ma akwai tazara haihuwa da za a iya ma namiji ba duk dai a kullum wani wannan dai fadakar wanda ake to ai har yanzu ba a fadakar da shi kamar yadda aka fadakar da mata ba mm. saboda wannan shirye-shirye an dade ana yi akan mata amma na maza da za a ce a dan jingine na mata zuwa wani lokaci a shekara biyu zuwa uku ana wayar ma da mutanen birane da mutanen ƙauyaku kai akan cewa kai ma fa akwai gudunmuwar da za ka iya ɗauka akan tazara haihuwa ba mace kaɗai za ta iya tazara haihuwar nan ba za ka iya yi za ta iya yi kuma a yin ya fi amfani saboda menene ayi ya fi amfani za ka kula da abin da ka haifa ko da babu wadata a hankali a hankali Allah zai hanga maka ga yanda za ka ga yanda za ka yi mm. amma da abin da ya maka yawa ko arziki ne yawa bai da yana son tsari yana son tsari mm. Mm. idan arziki ko arziki ne yawa a hannun mai shi bai da daɗi komai ana son shi zama kada ranka da baina baina to amma wai kai ka manta da iyaye da kakannin da suke son a haihu kuɗin nan da yawa na gona a kai na gona na talla su je su talle na waye dai a ce gida da ya cika a ce ɗayanka nawa kana bugun kirji kana na tawanin da biyar hmm? me yasa masu zamanin sun wuce shi ma kanshi zamanin ya wuce sabili kuwa oh? hmm. saboda su inda a ce ana mutuwa a dawo idan suka dawo su ne ma masu karban wannan abin fiye da hmm. saboda karki manta irin abincin da suke ci daban irin rayuwar da suka yi daban hatta a yanzu a zamanin mu ruwa na sayi makaranta na siye rayuwa ce aka yi ko da kudanka ko ba kudanka sai ka shekara ɗari lafiya wani har ya shekara ɗari na ba taɓa mishi allura ba bai taɓa shan magani ba mm. saboda yawaitan cututtuka ne yanzu ne masha Allah to yanzu kin ga yanzu babu yanda za a ce rayuwar mutanen da da mu da yanzu an ce ma Allah shine zamani zamanin da Allah ya kawo mu daban da nasu yau mu gashi ana gaya mana sittuna au sab'una mm. su ko can sai su shi yasa kenan kuke mu matan ihu cewa kuna son ku huta kuna son jin daɗin rayuwa saboda haka su daina haihuwa ba batun jin daɗin rayuwa bane yasa ake son a daina haihuwa mm. kar ki manta ko in ce a tsagaita maganan eh, haihuwa wato a dinga ba da tazara tsakanin kowane ɗa duk ba wai zan jin daɗi ake so a tsagaita haihuwa ba mm. kar ki manta babu magidanci ko magidanciyar da take so yau a ce dan ta dawo daga makaranta an koro shi zai zauna tsakani da Allah duk ran iyaye baya so to in ka haife su ya zama to cewa ka rasa ina zaka kai wannan ka rasa me rike maka wannan tsakani da Allah ya za a yi kan bacci ka ji daɗi ai tunani idan ya maka yawa ga zira a karisa ne zaka da ita wani ciwon zai iya shigan ka hanya kuma bacci shi zai hada mun share ko ina da kenan ai al'amari na wannan tazaran ko da ne bayani da kan cewa gashi gashi ai bin tazaran yana da matukar fa'ida a wannan zamani namu kamar da abokin hira na ya faɗi kan cewa mutanen da suna yin nuka abin da muke yi to lalle mutanen da daban da na yanzu saboda yanzu in baka rage ma dan rayuwar ba za ka rage don wahalar da kake sha kuma yin tazarar nan yana da matukar fa'ida ga al'umma saboda duk inda aka ce an cin kusa nan to akwai matsala yaran yanzu ba yara ne irin na da ba wanda suke jin bari bari yaran yanzu ba sa jin bari bari in baka bari dan ka ce wa yaro bari abu kafin ma ka ce abu da in baka ne ba zai buga maka kai sai ka shiga wani halin da ma kuma tarbiyya ma magana tarbiyya ma ta sannan kuma mm. ga maganar abinci ga maganan boko mm. ga maganar islamiyya da sauran rayuwar ma gaba daya kuma yanzu gashi sai Allah ya dauko mana son ƴaƴan ya dora akan mu mm. in kana da yara da yawa sai ka rasa mata ina zaka fara tarewa to amma in aka ce kana da daidai gwargwado to wallahi rayuwar ka zaka ji ta cikin sauki susura cikin sauki cikin ni'ima ba wani takura tazarar nan yana da matukar fa'ida to ke da baiwar Allah ke ce wanda idan aka tashi tazarar ke aka fi aikawa da abin wato ke ke ɗaukar maganin ko kuma dabarun da ake na tazarar haihuwa ba jin ana cewa wayansu matan suna tsorata saura cewa akwai illoli a ciki da sauransu gaskiya ba shi da illa inda rashin illar illarsa yake kafin ki fara sai an miki gwaji hmm. an ga wani iri ne zai ɗauke ki allura ne ko ko magani alluran ma akwai watanni kashi-kashi ne sai an gwada kuma inda suke sha yake da illa sai dai gaskiya an mace bata samu cima mai kyau ba mm. ko tuwo ne kika samu alhamdulillah kika yi shi da yanda ya kamata kika ci ki ga ma kin bi ma wadda za ta ci kayan masarufi mai tsada kin ga akwai kwanciyar hankali a jikin to kin gani kuma gaskiya zaka so ka yi tazaran haihuwa saboda mu yanzu gaskiya muna da san yaya ɗaya ma ba dan kana so ba sai ka nemi ma ka kara to in ka tuna wahalar sai ka ce kai bari dai in huta in mai da kumarin jikina haka ne kuma a zama ɗan wasu a yi ma auga rayuwa. kin gani da yaje ga ɗan takwas takwas a waje gwara ɗan takwas takwas ɗin tana ciki kuma mu yanzu ƴaƴan mu riga da mu da ƴaƴan mu ƴaƴan mu sun zama kamar ƴaƴan agwage su mu muna baya su suna gaba kin ga ko dole mu tattala su kuma dole kai tazara haihuwa nan saboda ka ba su cikakken kulawa da tarbiyya Allah ya taimake mu To masu saurare bari mu kammala shirin da filin kwalamar mu inda zamu mu ba binta dama ta jiyo mana bayanai akan tuwon da layi. Jama'a masu sauraron mu barkamu da sake saduwa a bangaren mu na girke da girke a cikin shirin mu na yau da gobe. A yau ma muna tare da malama Hawa eh, Marazain wacce za ta kawo mana wani makulashi shi ma irin nasa na Maiduguri. Malama bismillah. Me muke da shi yau? To, salamu alaikum jama'a. Yau zan koya muku yadda za mu yi tuwon dalai daga Maiduguri. tuwon da layi wani tuwo ne wanda yake gaskiya ba kowa ya san shi ba to tuwon da layi eh shi da layin gari ne daga gero ake yin shi. Mm-hmm. Shi sa kuke da da fulani, wanda dukan kuna cin gero kenan. <laughs> Muna ci sosai ma kuwa. So shi tuwon da layi idan kika idan kika nemi garin ki na da layi, to kika yi talgenta, kika sa a wuta, to za ki zauna ne a wurin shi ba za ka tashi ba yanda za a ka tashi ka bar shi saboda in kika bar shi zai yi gudaji. A to ai malama kamar kin dan hanzari eh. shi kin ce daga gero ake yin sa ya eh. ake sarrafa shi. Gaskiya wurin sarrafa shi ba kowa ke sarrafa shi ba akwai masu asali su wannan eh, ah, bangare ne daban su suke sarrafa shi sai dai ka siya gari ne gari ne za ka zo kai za ka dama shi to in kai talgen shi to nan fa shi din za yi ta juyawa ba sai ka zuba mai wani gari ka tuka shi ba to kenan da kauri ake da kaurin shi ake yin shi sosai so mm. shi yana yi yana kana juya shi ne yana kauri yana ƙara kauri har sai zamo ya zama yayi karfi mm-hmm. so idan ya fara karfi zaka fara zuba mai man gyada ana tuka shi ana dan sa mai man gyada tuwon ake sa man gyada eh, eh. to man shanu fa ya sa a man gyada muke sa mai to ana tuka shi ana sa mai man gyada har zai zo ya karfi ya zama tuwo to in ya karfin nan ya zama tuwo za a kwashe shi in an kwashe shi a kwano inda kika san gilashi haka za ki kan shi wato yana kyalli yana kyalli miyan mutane na tsinkewa yana kyalli sosai ma To, anan tuwo kuma akan ci ne wasu ma don daɗin shi wasu ma ba sai sun yi mishi wani miya daban ba sukan ci da miyan stew. Amma yawancin mu mukan ci shi da miyan ganye, mm. miyan alayyaho haka. Mm. To, miyan yakuwa. Yau wa miyan yakuwa mm. ko miyan egusi. Haka wani lokaci ko miyan gyaɗa duk mukan ci da shi. Mm-hmm. To ana sawa miyan nama ko Ana sawa. Ana sawa miyan nama. To irin wannan tuwo ana ba baki? sosai ma muna shirin zuwa Maiduguri nan na ga saboda to ai ko ki garzaya ya kamata ki garzaya ki zo saboda tuwo ana ganin shi na ki gaskiya kamata ki garzaya kam ki zo saboda ki ci wannan tuwo zan taho miki da buhu buhun fulani Yawwa ai ko mutanen namu ba ai gwara su zo su ci su ga yadda ake sarrafa gero ba irin nasu ba sai dai su yi fura su yi dambu To, fulani ne kalubale gare ku. <laughs> Ga tuwon da layi. To, gaskiya tuwon da layi kenan. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya.